jami'an tsaro na 'yan sanda a gundumar madarin fa sun samu yin nasarar cafke waɗansu mutane guda biyar da ke safarar makamai daga nijar zuwa najeriya ta hanyar saida su a cikin farashi mai nauyi gwamnan jihar maraɗi malam zakar umaru tare da wata muhimmiyar tawaga da ta mara masa baya sun kasance a garin na madarin fa gani da ido tsabar kuɗaɗen da aka amsa ga hannun waɗannan mutane cikakken ƙarin bayani abubakar muhammad murfi sanusi garba jami'an tsaron na 'yan sanda a gundumar madarin fa sun yi nasarar cafke waɗansu mutane guda biyar daga cikinsu akwai mai shekara saba'in wanda shine yake zama ɗan kabu kabin da ke safar kuɗaɗe na an sayi makamai daga najeriya zuwa jamhuriyar niger makaman da ake saye don yin ta'addanci a bakin iyaka masu suna aka karan setta shi wannan tsoho da kuka gani mun gwada muku ya zo eh, daga nigeria bisa babur ne za maraɗi na bu mamaki ya san wanda ya ba shi kuɗi bai san wanda zai kai ma ba sai in ya je can ne mutunan zai kira shi ya kawo mashi kudi don da aka kama shi aka ba mu shi wurin karin bincike don muka je da shi maraɗi can muka tarko don ka cikin ikon allah muka samu a kama shi don shi ma ya gayi abokan hulɗar shi da ke ƙauyen gidan rumfi dogon faru ta samu ta kamo su Eh, su uku ne. 'Yan majalisar dokoki da ke ziyara a cikin wannan yanki duka abin da ya shafi tsaro da zaman lafiya al'umma kama da wayar da kawunan al'umma kan yadda ya kamata su kwanta lafiya su tashi lafiya sun leƙa a ma'aikatar jami'an 'yan sandar dangane da ido waɗannan tsabar kuɗaɗe da ke daidai da makamai ko bindigogi waɗanda aka riga aka saido za a kai kuɗin sun shinshina ma waɗannan rundunar 'yan sanda a ta bakin shugabansu alhaji umar yahaya za a iya cewa daidai wannan lokaci dai yanzu haka bakin iyakar jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya jami'an tsaron na ci gaba da santiri na ganin cewa sun zakulo dukkanin waɗansu masu ruwa da tsaki a game da sha'anin shigo ko fitar da makamai daga ƙasa zuwa wannan ƙasa.